da ashirin da takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da bakwai miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka na riyadu salihin wannan muka ɗauki dogon hutu mu ba yau za mu tashi babul mau'izata inda kabar wannan kuma shi ne darasi na 112 ɗari da hudu babul mau'izati indal qabri babun da yake magana dangane da yin wa'azi a makabarta ko dangane da yin wa'azi a wurin kabari lokacin da aka je binne mamaci عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيء الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخسرته ثم قال ما منكم من أحد إلا كتب إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وذكر تمام الحديث متفق عليه wato wannan magana zai wannan babi zai magana ne dangane da halattun yin wa'azi wato a makabarta abinda ake nufi da wa'azi a larabci shine tunatarwa ta hanyar waɗansu kalmomi waɗanda ke firgita ɗan adam su tsoratar da shi wuta su tsoratar da shi azabar ubangiji ya halatta yin amfani da wannan idan an je makabarta bai ke nuna haka hadisin da malam ya kawo a cikin babu hadisin Aliyu bin abi talib Allah ya ƙara yadda gare shi Ali bin Abi Talib yake cewa kunna fi janazati fi baqi'il gharqad mun kasance wajen binne wata gawa a makabartar da ake kira baqi'il gharqad baqi sunan wurin kenan al gharqad wani nau'i ne na tsiro da yake fitowa daga ƙasa dan saboda yana da yawa a makabartar sai aka ambaci makabartar da wannan sunan fa atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna zaune sai manzon Allah ya zo mana fa qa'ada shi ma sai ya zauna wa qa'adna hawlahu sai muka zauna duk a gefansa mai zauna da su a makabarta lokacin nan sun zauna dan jiran a kammala haka kabarin a kammala gina kabarin lokacin da masu ginan kabari suke gina kabari masu rami suke tonawa to ko sauran wanda ba a da buƙatar ku saboda adadin da suke yi sun wadatar za ku koma gefe ne ku zauna to wajen zama sai mutum ya iyakacin kokarin sa ya ga inda ya zauna fili ne ba kan kabari ba tunda bai halatta ba taka kabari ko zama kan kabari wannan shine shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce shiriyar annabi tsara da mutum tabbata gare shi dan lokacin da ya zo makabarta waɗanda suke gina kabari suna yi saboda haka ba bukatar sai sauran kuma sun je sun yi tunturun da sun tsaya suna lekawa baki yayi yawa ko miya in mata suka yawa akan tabbata da daɗi to haka duk aiki da mutane suka yi yawa a kansa wannan zai ce kaza za a yi wannan zai ce ka wajen haka sai ya barna amma da haka kyale masu yi suka tsaya su kaɗai suna yi sauran sai su koma gefe to da manzan Allah ya zo da ya ga masu yi sun wadatar sai koma ya zauna sai sahabbai sauran da ba sa cikin aikin gina kabarin sai suka zauna a gefensa wa ma'ahu misaratun tare da annabi akwai wata sanda abinda ake nufi da misara wato sanda mai lakwashashen hannu irin mai kantararren hannun na ita ce biksara kwagiri to tare da shi akwai kwagirinsa fanakasa sai manzo Allah ya sadda kansa kasa wato bai tsaya kai ba haka ko yana kallon mutane ko yana kallon wani waje ya sadda kai yana kallon kasa wada'ala yankutu bi mikhsaratihi sai yake amfani da kwagirinsa wajen tona kasa kamar da wani lokacin kana tunani ba da niyya ba za ka ga ko ka rike wani haki a hannunka kana tona kasa wannan baya nufin wata ma'ana abin da yake nufi tunanuwar eh, shagaltuwar kwakwalwarka da wani tunani na daban sun makala sannan sai ce ma minkum min ahadin illa wa ba kutiba maq'aduhu minan nar ba wani daga cikin ku ko mutane face an riga an rubuta masa mazauninsa a wuta wa maq'aduhu min janna da mazauninsa na aljanna kowane mutum ɗaya daga cikin mutane yana da mazauni guda biyu ɗaya a cikin wuta ɗaya a cikin aljanna fa ya rasulallah sai sahabbai suka ce ya banzan Allah a kilo nattakilu ta bina to tuna riga an rubuta me ne yin aiki da yin sallah ko azumi ko zakka ko haji ko jihadi mu dogara mana akan abin da aka rubuta kawai idan so idan mun tashi kowa ya tafi kan abin da dama shi aka rubuta tun fil azal afala nattakilu ta bina shin ba za mu dogara ba akan abin da aka riga aka rubuta mana fa qala sai manzo Allah ya ce i'malu a'a ku dai ku yi aiki fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowanne za a sauƙaƙe shi a hore shi zuwa ga abin da aka halicce shi don shi ko dai ku yi aiki wajen yin aikin ne duk wanda dama tun fil azal an rubuto zai zama aikin mutanen kirki zai to zai ci gaba da aikin mutanen kirki wanda kuma an rubuto aikin waɗanda ba mutanen kirki zai wato shi zai je yi amma dai ba za ku zauna ku ce babu aiki dole za a yi aiki sai dai ko mutum ya yi aiki na gari ko mutum ya yi mummuna to anan ya yan uwa abinda aka riga aka rubuta dinnan na matsayin kowane ɗaya daga cikin mu sawan wanda zai zama akan shari'a ko wanda zai zama kan kishiyar shari'a wannan abu ne wanda yake gaibu dan adam baya dogaro da shi sai dai yi imani da shi amma baya dogaro da gaibun nan da yake rubuce cewa to tunda an riga an rubuta me zan wahalar da kaina wajen aiki a'a gaibu ne idan baka san me aka rubuta maka ba abinda zaka dogara da shi shine abinda Allah ke maka magana da shi na dokokinsa tabbatattu a cikin alkur'ani da hadisai sahihai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi maka maganar da dokokinsa ka yi karatun da kana iya karantawa ka fahimta ko a karantar da kai ka ji ga abin da yake so ga abin da baya so yana son imani yana son musulunci yana son sallah yana son zakka yana son aikin haji yana son azumi yana son ƙiyamun laili yana son sadaka yana son ihsani da kyautayi da an karantar da kai wannan ko ka karanta da kanka ka sani sannan ya bayyana maka irin abin da baya so baya son kafirci baya son shirka baya son munafunci baya son zalunci baya son sata baya son zina ubangiji ta Allah baya son yanke zumunci ubangiji ta Allah baya son ƙarya baya son karya alƙawali baya son cin amana an karantar da kai ko ka karanta ka sani to da wannan za ka yi aiki wancan gaibu ne amma wannan abu ne wanda yake a fili ka ji shi ba ku wanda zai bar abin da yake a fili ya ji ga hanyar tsira ga hanyar bata kawai ya ce bari ya dogara akan gaibu ba wanda zai haka sai mutumin da ya saba wa shari'a ya kuma saba wa lafiyayyen hankali amma duk mutumin da zai aiki da shari'a ya aiki da lafiyayyen hankali to zai bi abin da aka ce ya yi na ayyukan alkhairi ya yi kokarin ne santar waɗanda aka ce ya bari da shari'a. ina fata ko fahimta a shahid wannan abu da manzon Allah ya yi a makabarta kaga tunatarwa ce don haka wannan shine makasudin imamun nawawi da wannan hadisi bayan ya kulla babin to amma malamai suna kara jan hankali cewa wa'azantarwa ko faɗakarwa a makabarta ba ta nufin mu mayar da makabarta kamar membarin juma'a ba ta nufin mutum ya yi amfani da babban sauti ya fuskanci jama'a irin yadda yake hudubar juma'a ko wa'azi ne da gobe kila ma har a ce a sa masu lasifika idan aka haka an yi bid'a abinda kawai yake nufi wannan lokacin da mutane za su zauna dai a kammala haka kabari a kawo mamaci shiru din nan da za a yi to waɗanda ke gefen ka sai ka faɗakar da su da kalmomi waɗanda baya buƙatar ɗaga murya irin na hudu ba ko wa'azin yau da gobe kuma kalmomi ta kai tattu jumla hudu biyar ka duba wa'azin da manzon Allah ya kawai abin da yace kenan ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له يا أم بتاع حديث هزوا قرشي وأن إن يا يا كي شافي دا كو كي شافي دا دربي to kaga karanta abin da yake shafi ɗaya ko shafi ɗaya da rabi wannan zai ɗauke ka minti sha biyar ba zai ɗauke ka minti sha ba minti biyar minti bakwai ya ya amma ba sha akai mutum ya tsaya yayi wa'azi riris yayi tai yayi tai yayi tai kila har wajen minti 20 minti 30 yana wa'azi ba wannan idan mutum ya haka ya saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة imamu nawawi yace babin da yake magana akan yin addu'a wa mamaci ba'da dafnihi bayan an riga an binne shi wal qu'ud inda qabrihi da zaunawa a gindin kabarinsa sa'atan wata sa'a idan an ce sa'a ba lalle bane kai awa daya wani lokaci minti biyar minti shida ko sama da haka ko kasa da haka daga dan liddu'a ila dan yi wa mamacin addu'a wal istighfar da roƙa masa gafara wal qira'a da karatun alqur'ani wato wannan babi mai imam nawawi yake so ya ce zai ce mana yana son ya ce mana bayan an binne mamaci za a yi masa addu'a wajen yi masa addu'an nan a iya zama ko tsugunawa kusa da kabarin sa'atan tsawon wata sa'a wannan sa'a ba iyakance ta ba a shar'ance ba a cewa dole sai kai minti goma ko sha biyar ko awa ɗaya ko sama da haka ko kasar haka liddu'a lahu dan yin addu'a a gare shi wato za a dan tsaya a yi masa addu'a wal istighfar da roƙa masa gafara wal qira'ati da karatun alqur'ani bai nawa ya tattara mana ita dai addu'a a karan kanta sawa'un an roƙa masa gafara an roƙa masa rahama dai sunanta addu'a yiwa mamaci addu'a sai tsawon lokacin yace sa'atan kaga ba iyakance lokacin ba ina fata mun fahimta sai kuma yanayin da za a yi addu'a akai yace mai a zaune to kuma sai kawo wani abu wanda shine a karatun alkur'ani waɗannan ababai da ya har haɗa su gaba ɗaya hadisin ne zai tantance mana wanne ne zai shiga wanne ne ba zai shiga ba ina ba ta gumba ita amma dai mu yanzu abin da muke so mu koya a cikin hadisin wato yi wa mace addu'a bayan an binne shi sannan kaifiyar yin addu'ar a iya a zaune ko a tsaye shi ya bayyana cewa a iya mai yi a zaune sannan bayan yin addu'an nan wanda ta kunshi neman gafara da nema masa rahama ya nuna a iya yin karatun qur'ani to a ina za mu fahimci wannan karkashin hadisin da zai kawo ina ba mun fahimta wa an abi amrin wa qila abu abdullah wa qila abu Layla, abu Layla. ko dai a ce masa abu amr ko abu abdullahi ko abu Layla duk wannan alkuniyar ce ko an yi sabani ko kuma yana da dukkan yayayen haka a cikin 'ya'yansa akwai amr akwai abdullah akwai kuma laila amma dai sunansa shine usman ibn affan radiyallahu anhu wato salisul khulafa'ir rashidin kale ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya kasance idza furiga min dafnil mayyit idan an kammala binne mamaci wa kafa alaihi yakan tsaya akan kabarinsa to kaga anan mun fahimci tsayewa wa qala sai ce istaghfiru li akhikum ku rokawa dan uwanku gafara wa salu lahu tasbit ku nemi a tabbatar da harshen sa lokacin da mala'iku za su tambaye shi fa innahu al'ana yus'al dan shi din nan a yanzu haka ana tambayar sa rawahu abu daud imam abu daud ya rawaito wannan hadisi wato Gina a nan gurin mun fahimci cewa mamaci za a yi masa addu'a a roƙa masa gafara a rumi Allah ya tabbatar da harshensa daidai lokacin da aka binne shi nan kuma mun fahimci cewa abinda annabi ya yi tsayawa yi ba ba zama yi ba lokacin da ya je kafin a kammala binne mamaci yana zaune ne a kafin a kammala ginin kabari yana zaune ne amma bayan an kammala binnewa za a yi addu'a sai mai sai ya tashi tsaye ya yi addu'a wannan nuna a tsaye ake yin addu'a wannan hadisi da wafa abu dawud imam abu dawud ya ruwaito shi wa an amr bin al-as radiyallahu anhu qal idza dafantumuni fa aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي رواه مسلم وقد سبق بطوله قال الشافعي رحمه الله ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختم القرآن عنده كان حسنا wannan hadisi na amr bin al-as wanda shine hadisi na 954 amru ibn al-as yake cewa idza dafantumuni idan kun binne ni yake yin wasiki ga sa da danginsa fa aqimu hawla qabri to ku dauki lokaci a gefen kabari na al-iqama ta iyawa a tsaye suke ta iyawa a zaune suke ya ce dai fa aqimu dan lafazin iqama galibi yakan nufin zama ko yakan nufin wato dadewa a wuri wannan karan mai yana nufin ɗaukar lokaci a wuri ko dadewa a wuri sawa'un awanni ko kuma kwanaki akan ce a kamtu bi makkatal mukarrama shaharan wato na zauna a makka har tsawon wata daya kaga wannan daukar lokaci ne da ke wata daya a kamtu fiha ثلاثة أيام خمسة أيام سبعة أيام أقمت فيها ساعة واحدة وثلاث ساعات duka wannan na nufin da ya zama aure daukar lokaci to shi imamun nawawi tunda yayi amfani da kalmar aqimu wanda amr bin al-as ya faɗe ta sai yake nuna masa kenan abin idan ya kai ga a zauna dan dadewa a iya zama kenan ana yi masa addu'a fa aqimu hawla qabri ku zauna a wajen kabarina ku ɗauki lokaci a gefen kabarina kadar ma haru da jazurun gurgudan yadda za a yanka raƙumi wa mu lahmuha a raba naman hatta a asta'anisa bikum har in ɗaukewa kai na kewa da zaman ku kuna yi mun addu'a kuna roƙa mun gafara wa a'lama ma uraji'u bihi rusul rabbi har in iya sanin abin da zan mayar da ansa ga jakadun ubangiji na da zo mun sune mala'iku masu tambayoyi wannan rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa qad sabaqa bi tulihi hadisin ya riga ya gabata a can baya da tsawon sa ina fatan kun fahimta da haka a nan wurin da yayin uwa addu'a da ake yi a wurin kabarin mamaci ana yin ta ne a tsaye don mun gani a nasu sallam a me yayi a tsaye amma fahimtar cewa a iya zama tun da ya ce wal qu'udi inda kabari wannan ya fahimta ne karkashin mai karkashin wannan asar hadisi na Amr bin al-As wanda Amr bin al-As yana magana ne ta fahimtar sa da ijtihadin sa ba ya ce annabi ne ya ce haka ba wanda Amr bin al-As sahabi ne yana magana bisa ga me ijtihadin sa ba tare da ya danganta abin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba ina ma dan kun fahimta to saboda haka fahimtar da al'imamun nawawi ya yi na cewa wato za a zauna wannan fahimta ce amma dai abin da ya nuna aikin shi ne mai tsayuwa kuma shi yasa wannan tsayuwar ita ya saba yana yi ko da a kabarin munafukai a da in an binne su yakan yi musu sallah kuma yakan tsaya akan kabarin sa ya musu addu'a wanda kuma daga baya Allah ya hana shi yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri fadin sa cewa wala taqum ma'ana kada ka ce zaka tsaya ala qabrihi akan kabarin sa dan yi masa addu'a innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun da haka dai tsayawa ita ke na dai kenan na kuma maganar sa cewa wal qira'a za a karanta masa qur'ani ba mu fahimci karatun a ƙur'ani ba ko a cikin hadisin annabi ko a cikin asar na amr bin al annabi bai ce idan mamaci ya mutu a karanta masa qur'ani ba sannan babu wani sahabi ko da amr bin su shi ma bai faɗi haka ba a ina imamu shafi'i ya samu wannan gashi ce qala shafi'i rahimahullah imamu shafi'i muhammad bin idris kaga shi ba sahabi bane ba hmm. sannan shi ba ma tabi'i bane tabi'ut tabi'ina ne imamu shafi'i ne yace wa yustahabu an inda indahu shay'un min alquran mustahabbi ne a karanta wani abu na alqur'ani a daura da kabarin mamaci bayan an binne shi wa in khatamul qur'ana in yan uwa za su sauke qur'ani gaba daya hu a wurin kabarin sa kana hasanan to wannan yana da kyau kaga shi kuma wannan ijtihadi shafi'i ne domin ko da malamin sa imamu malik ibn anas bai yadda da wannan ba imam malik yana ganin ma karanta alkur'ani a makabarta makaruhi ne ba ma a yi maganin cewa a ji a sauke shi ba a karanta shi ma a makabartar <laughs> makaruhi da haka a ƙasa a nan gurin malam nasiruddin albani dan yi ta'aliki yace qultu la adri aina qala zalika shafi'i rahimahullahu ta'ala yace ban san ba ina shafi'i ya faɗi wannan magana da nawawi ya dauko yace shafi'i ya ce wa fi thubutihi an mushakkun kabirun indi ni ina da shakka mai girma dangane da cewa shafi'i ya faɗa haka tunda dai ga littattafan na an bincika ba a gaba inda ya faɗa haka kila wani ne zai ruwaito ce shafi'i ya ce amma a cikin littattafansa da ya barwa duniya a matsayin kayan gado ba a gani ba kai la wa mazhabuhu an al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mauta ya za a ce shafi'i ya ce a karanta qur'ani ko a sauke a wurin kabarin mamaci bayan ko fahimtarsa da sa shine in ma da za ku karanta alkur'ani ladan ba zai kai zuwa ga mamacin ba ka karanta alkur'ani da nufin Allah ya kaiwa mamacin ladan ba zai kai ba wannan ita ce mazhabar shafi kama na kalahu anhu al-hafiz ibn kathir kama da al-imam al-hafiz ibn kathir ya ruwaito hakan game da shafi'i fi tafsiri qawlihi ta'ala wajen fassara fadin Allah ta'ala wa allai sallil insani illa ma sa'a cikin suratul najmi ayat 39 wa kada ashara shaykhul islam ibn taymiyah shaykhul islam ibn taymiya yayi nuni ila adami thubut zalika an al shafi'i wajen rashin tabbatuwar wannan magana daga imam shafi'i imam shafi'i bai faɗo magana ba ibn taymiya ya faɗi wannan ne fil iktida a cikin littafin sa iktida as-sirat al-mustaqim mukhalafat ashab al-jahil yace an shafi'i nafsihi fi hadhihi ba a haddato wata magana ba daga wurin imamin shafi'i dangane da wannan mas'ala ta karanta alkur'ani a makabarta ba wanda ba wanda ya fita shafi iyaka haka amma karanta alkur'ani dan mamaci da nufin ladan ya kai masa wannan an jifa tawarsa ya ce sam ladan ba zai kai ba to amma a karanta qur'ani a makabarta a gindin kabari ibnu taymiya ce ba wanda ya haddato wannan daga baki shafi wa zalika li anna zalika kana indahu bid'a domin wuri imam shafi hakan bid'a ne kuma a ce ya ce kaga ba zai ba wa qala malik imam malik ce ma alimna ahadan fa'ala zalika ba mu taba sanin wani cikin magabata ba ya aikata haka karanta qur'ani a makabarta fa ulima anna sahabata wat tabi'in ma kanu yaf'aluna zalik ibn taymiya ce to tunda ko ga ga abin da shafi'i yace ga abin da imam malik ya faɗa wanda shine malamin imam shafi'i abin da yake sananne lalle sahabbai da tabi'ai ba su kasance suna karantawa mamaci qur'ani ba ina fata ko fahimta kun ga shi kenan lafazin wal qira'a da ya faɗa shi imamun nawawi bai riyadu salihin da ijtihadin sa amma ba daidai bane ba karantawa mamaci alkur'ani sawa'un a gida ko a makabarta domin hakan bai tambata ba cikin aikin annabi bai tabbata ba cikin aikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina amma abin da yake ya tabbata cikin aikin annabi shine roƙawa mamaci gafara yi masa addu'a sawa'un a lokacin da aka binne shi ne ko kuma a gida ina fata an fahimta wannan shine abin da aka sani ana yi lokacin da aka binne shi za a tashi a tsaye a roƙa masa gafara sannan a nan gurin ba a yin abin da ake kira addu'a ul jama'i addu'a taron dangi ba a yi wani ya rika cewa ku karanto kaza ku karanto kaza wannan duk bid'a ce abin da kawai zai dai fadakar da jama'a ya ce jama'a a roƙa masa gafara a roƙa masa gafara shi ya yi wancan ma yi wancan ma don wanda ya gama ya tafi sa to kuma wannan lokacin ba a bar wani lokaci mai tsawo ba na cewa sai mutum ya yi minti ashirin ko sai mutum ya yi minti talatin ko sai mutum ya yi minti arba'in don yi wa mamaci ɗin addu'a galibi a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan takaita amma gashi asar na sahabi amr ibn al-as ya nuna cewa ku tsaya kuna yin addu'a gurgudan yadda za a yanka rabumi a raba nama waɗansu malamai sun yarda da wannan magana ta amr ibn al-as cewa eh mamaci na buƙatar a daɗe a makabarta ana yi masa addu'a waɗansu kuma suka ce a mu koma zuwa ga shiriyar annabi shi wannan aikin istihadin sa ne shi amr ibn al-as istihadin sa ne amma shin a aikace shin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dauki lokaci mai tsawo suka ce annabi baya daukar lokaci mai tsawo bayan an manne mutum da yake roƙa masa gafara ko shakka babu amma baya kaiwa lokacin da shi Amr bin al-As ya kwatanta cewa ai masa idan an binne shi a cikin wannan asar nashi to kaga amfanin tantance ayyuka kenan tsakanin aikin sahabi da aikin tabi'i da aikin tabi'ut tabi'ina wani lokacin a sakamakon rashin tantancewa sai mutum ya hikaito maganar annabi a matsayin maganar sahabi ko ya hikaito aikin sahabi a matsayin aikin annabi mun sha faɗa wannan auren karatu a matsayin aikin annabi amma kaga hadisi ne wato mauko aiki ne sahabi ba marfu ibn ba aikin annabi sallallahu alaihi wasallam bane ba ina fara goma ita to mun gama da wannan ko babu sadaqati anil mayyiti wa du'a ilahu babun da yake magana dangane da yawa mamaci sadaka da kuma yi masa addu'a shin ya halatta kai sadaka a madadin mamaci ka ce a kai masa ladan dai kenan shin ya halatta kai wa mamaci addu'a maganar yin addu'a dama ta riga ta gabata ana yi wa mamaci addu'a qala allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان walladina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo daga bayansu bayan suwa bayan almuhajirun wal ansar domin ayar da take kafin wannan ayoyi ne guda biyu ɗaya tana magana akan almuhajirun sune sahabban da suka hijira daga makka zuwa madina lokacin annabi ko daga waɗansu garuruka zuwa madina lokacin annabi ɗaya ayar kuma tana magana akan sahabban da ke cikin madina waɗanda ragowar sahabbai da suka zo ita ta farkon abinda Allah ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus magana akan al muhajirun masu hijira alladhina min diyarihim wadanda aka fitar da su daga garurukan su daga gidajensu wa amwalihim aka raba su da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah da yaddarsa kan haka suka bar garurukan su suka bar dukiyoyinsu suka suka taho Madina wa yansuruna Allah wa rasulah suka zo suna kokarin taimakon addinin Allah suna taimakawa manzon Allah wajen iyar da sakon Allah sai Allah ce ulaika humus sadiqun wadannan sune masu gaskiya kaga wannan ana magana akan suwa al-muhajirun al-muhajirun to ayar gaba sai Allah ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim waɗanda ko suka zauna a gidan lafazin gidan darun nabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ko suka riga suka zaune gidan hijira suka zaune gidan imani wato madina kenan ba'dihim wa waladin tabawul wasu suka riga gaske itiqadan wa qawlan wa amalan a kudurin zuci da maganar fakat yuhibbuna man hajara ilayhi shine suna kaunar duk wanda ya hijira zuwa garin su ba sa ba su taba golantawa annabi dan mai zo madina ba ba su taba ta sahabbai cewa dan me suka zo garin su ba suna suna kaunar duk wanda ya hijira ya zo garin su yuhibbuna man hajara ilayhi wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu ba su da wata bukata a cikin zukatunsu dangane da abin da suka bayar da abin da suka bayar na dukiya na taimako da ma wajen taimaka addini ba sa jin zuciya suna rowa da shi ina ma za a dawo musu da shi wa yu'thiruna ala anfusihim sukan fifita bakin da suka zo ma da bukatunsu Abin da suna da bukatar shi amma sai su fifita su baiwa wani muhajiri shi kan su su ce za su yi amfani da shi walau kana bihim khasasa ko da suna da bukatar abin wa mun yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah sai duk wanda aka tsare shi daga hadamar ransa daga zalamar zuciyarsa to wannan lalle yana cikin waɗanda suka rabauta wanda aka tsare shi daga sharrin kwaɗayi sharrin rowa to ya tsira wato kenan kwaɗayi da rowa suna halakar da ɗan adam kenan da rowa ke sa mutum ya ki da zakka rowa ke sa mutum ya saka da siyar da iyali rowa ke sa mutum ya ki tallafawa mahaifinsa ko da da halin tallafawa kai wannan ai sharri ne rowa ke sa mutum ya ki kula da kashe kuɗi wajen iyalinsa wanda yake wajibi ne ko abinci ko sutura ko karatu ko magani sannan kuma kwaɗayi da zalama ke sa mutum ya je zubar da mutuncinsa ya yi maula ya zama yana tumasanci kaga wannan ai dole kanci to duk wanda aka tsare shi sharrin wannan to yana cikin wadanda suka rahota to kaga an yi maganar al-muhajirun kuma an yi maganar mai al-ansar to sai Allah ce wallazina ja'u min ba'di waɗanda ko suka zo bayan su wannan tun daga kan tabi'ai har zuwa ranar tashin kiyama dukkan wani mummuni ko mummuna a kowane gari a kowane zamani tun daga kan tabi'ai har zuwa tashin kiyama suna cikin wallazina ja'u min ba'di me ɗabi'ar waɗanda suka zo bayan su yaquluna zaka ji suna cewa rabba rabbana ghfir lana ya Allah kai mana gafara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da yan uwan wanda suka rigaye mu da imani su wa yan uwan da suka rigaye mu da imani sahabbai suna da almuhajirun din da al'asar tunda sun riga kowa yin imani kai mana gafara kai gafara ga yan uwan da suka rigaye mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu kada ka sanya wani kulli a cikin zuciyarmu game da mu mu ji mun tsane su kada ka sa wannan yawa bane rabbana ka ra'ufur rahim lalle Allah kai na ra'uf mai tausayi sannan ra'im mai jin kai to wanda ita ce ɗabi'ar duk wanda ya zo bayan su zai musu addu'a Shi ne aka ce shaidar mutum na da imani in dai a tarihin rayuwa ya zo bayan sa sahabbai ne a je na shi musu albarka na musu addu'a ta gari to alamar imani ne shaidar mutum kafiri ne ba musulmi ba duk wanda ya zo bayan su a je na zagin su eh, duk wanda ya zo bayan sa sahabbai sai ya zage su to baya cikin na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman dan sahabbai su ne wasita tsani tsakanin kowa da annabi ba ka da tsani zuwa ga annabi sai ta hanyar wa sahabi to sai ka rushe wannan tsanin ba hanyar da za ta kai ka wajen annabi kenan domin daga lokacin da ka rushe sahabban annabi to ta yaya za ka yi ka san maganar annabin ba yadda za ka san in kuma ka rushe waɗansu ka rabu da waɗansu to kenan adadin wanda da ka rushe shi ne adadin ka so mai tsoka na maganganun annabin da ka yi wa kanka hasararsu. su yanzu misali ka ce sahabban annabi wanda jimlar su ku ɗauka cewa su dubu hamsin ne sai ka ɗauki guda goma ka ce ka yarda da su amma baka yadda ba da dubu arba'in da tara da ɗari tara baka yadda da su ba da tasa'in baka yadda da su ba me kake tsammani cikin adadin sahabbai cikin adadin maganganun annabi da labarin ayyukansa zai kubuce maka ka san da ya fi tsoka ne zai kubuce maka wanda za ka samu wanda ya fi tsoka shi rabi ne ma mutum ya hasara ya fi rabi abinda mutum ya hasara ya fi kashi 90 abinda mutum ya hasara ya fi da biyar abinda mutum ya hasara to wannan wa in ka yi da wadansu ma kenan baka yi da wadansu ba ballantana dukkan su ka kafarta su kace su ba mutanen kirki ne. gaba ɗaya ka rushe sila tsakaninka da annabi wannan ita ce hasarar da yan shi'a suka samu kansu a ciki ƙaryata Allah ƙaryata manzo Allah dan Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dabi'ar wanda zai zo bayan su zai rika cewa ya Allah kai gafara gare mu wal ikhwanina da kuma ƴan uwan mu allazina kona bil iman wannan abin da wannan aya ta faɗa ko ayoyin nan guda uku suka haɗa shi a wuri guda suka faɗe shi cikin suratul hashri shine abin da suratul tauba ta haɗa a aya ɗaya. da Allah ce was-sabiquna al-awwaluna sai ce min min al-muhajirin wal ansar sai ce min wallazina tabauhum bi ihsan shikenan للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون شيء والسابقون الاولون من المهاجرين والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا ومن يبشر نفسه فاولئك هم المفلحون shine wal ansar والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا فينا والذين اتبعوهم بإحسان nan aya uku ta hada abin can aya ɗaya ta jumla ce rabin aya me ya alamar mutum in taba uhun bi ihsan idan ya ce rabba daga firna wa li ikhwan nan ladina sabaquna bil iman amma idan mutum da ya zo sai ya zage su ya zanto cikin walladin bai zo ba to a can sai aka ce radiyallahu anhum wa radu anhu radiyallahu anhum wa ake nufi Allah ya da shi su almuhajirun da al'ansar amma duk wanda ya zo bayan su ba in ya shiga cikin wanda zai tabawon bi ihsanin to ya zama cikin radiyallahu anhu wa radu in bai zama cikin wanda zai tabawon bi ihsanin ba fa wannan rida din daga wajen ubangiji ba zai taba samun ta ba har abada ba shi ba yadda ubangiji wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada zalika al-fawzul azim sannan babu shi ba aljanna kuma har abada dan ka'idar shiga aljanna ka'idar yardan Allah ga mutum shine in yana cikin wallazina tabauhum bi ihsan duk wanda yazo ce Abubakar radiyallahu anhu Umar radiyallahu anhu ya yarda da halifancin Abubakar adali ne ba azzalimi bane Umar adali ne ba azzalimi bane Uthman adali ne ba azzalimi bane Ali haka adali ne ba azzalimi bane ya yarda da wannan da sauran sahabbai to yana cikin wallan jannata bawon bisan amma wanda ya zo ya la'anci abubakar ya la'anci umar ya la'anci usman baya cikin wallan jannata bawon bisan wa bitali baya cikin wadanda za a ce radiyallahu anhum wa radu anhum baya cikin wadanda za a ce wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada baya cikin su Allahumma amin to kun ga anan wurin addu'a malam imam nawawi yana so ya kafa mana hujja da wannan ayar dangane da halaccin yin addu'a gawa mamaci dan da kace wal ikhwan alladhina sabaquna bil iman kaga dukkan wani mu'mini da riga da imani suka ciki sahabbai na ajin farko sanan tabi'a sanan tabi'a tabi'a dukkan wanda ya cancanta addu'a ta shafe shi za ta shafe shi wanda bai cancanta ba kuma ba za ta shafe shi ba وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي أف tilitat nafsuha وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه وأن حديثي ندري ترى da hamsin da biyar an karɓo shi daga umma na Aisha Allah shi kare da a gare ta ta ce anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya ce da annabi inna ummi uftilatat nafsuha mahaifiyata ta mutu an sance ranta an kwance ranta daga jikinta wa uraha law takallamat tasaddaqa lokacin tana son ta yi magana amma ba ta yi ba ina kyautata tan da ta yi magana lalle da ta yi wasiya cewa a yi mata sadaka da kaza to amma kuma mutuwa ta rigaye ta bata samu ta furta komai ba fa hallaha ajrun in tasaddaqtu anha yan ta iya samun lada in ne sadaka a madadinta wato ɗa yake tambayar annabi cewa idan na yi sadaka a madadin mahaifiyata da ta mutu shin za ta iya samun lada kala sai manzo Allah ce na'am eh za ta samu lada kun ga wannan hadisin ya zama nassi karara kan cewa ya halatta a yi wa mamaci sadaka ya halatta ka yi sadaka a madadin mamaci da nufin Allah kai masa lada inda kawai rikicin yake ne, shin kowane mamaci ko kuma sai in akwai haifayya tsakani waɗansu malaman suna ganin kowane mamaci tunda dukkan wata ibada maliya ka iya yi a madadin wani ibada ta dukiya ka iya yi a madadin wani amma waɗansu suna ganin cewa a'a sai in dangantakar da ke tsakaninka da wanda zaka wa sadakar haifayya ce tunda wannan sahabi ya zo magana akan mahaifiyarsa ne bai ce ba abokinsa bai ce ba dan uwansa bai ce ba yarsa bai ce ba kanwarsa kun gane ai bai kuma ce ba matarsa ya ce mahaifiyata suka ce duk hadisan da suka zo in ka kalle su za ka ga dangantakar da ke tsakanin mai yin sadaka da wanda aka yi sadakar a madadinsa to haifayya ce wani ya haifo ni ne shi mai yin sadakar na yi a madadin ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa da haka sai suka takaice halaccin yin sadakar a wannan babin amma babin addu'a abu da yake dukkan wani musulmi da zai wa musulmi addu'a wannan ya halatta kuma ubangiji ta'ala na na karba dukkan musulmi da zai wa musulmi dan uwansa addu'a sawa'un akwai dangantakar haihuwa ko babu amma sadaka sai in ɗa zai wa mahaifi ko mahaifiya kun ga da hadisin yi muttafaqun alaihi hadisin gaba حديث ندري سنة همسن دشدا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتي للي من ذن الله ترى من ذن الله ثبت قريس ياتي إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إذا مت يمت أيك سنين كسيت كفاؤك صدقة جارية صدقة ميقدانا أو علم ينتفع به ko ilimin da za a iya amfanuwa da shi aw waladin salihin ya da'ula ko ɗa na gari da zai yi masa addu'a ɗa na gari da zai masa addu'a wato abin da ake nufi da sarƙa jariya shine abin da ke kira wakafi a cikin addinin musulunci wakafi shine abin da za ka rike asalinsa don Allah wato ka sadaukar da amfaninsa kamar yanzu ka gina gida ka rike asalinsa shine gidan don Allah amfanin ya zanto sadaka ga waɗansu mutane da ka faɗa ka gina gida ka ce wannan gida sadaka ne ga miskinai wato ba wai mallakar su za su ba amfanuwa da shi zama ciki sadaka ne ga marayu sadaka ne ga ɗaliban ilimi sadaka ne ga almajirai sadaka ne ga dukkan mataye da mazajensu suka mutu ba su da mai kula da su su zo su zauna a gidan sadaka in sun gama su yi tafiya su amfanin da yana su sun amfana da gidan amma asalin gidan fa wato ba ka mallaka musu asalin gidan ba da in ka mallaka musu ya halatta su yi mai su sayar amma amfanin ka halatta musu shi ka ba su sadaka ban ji ba an ce ya rike asalinsa dan Allah ya barwa Allah asalinsa ba zai shiga cikin kayan gado ba yana nan daga nan har inda duniya za ta shekara dubu zuwa dubu da ɗari biyar nan gaba yana nan ba bai halatta a sai da shi ba bai halatta a ci gadon sa bai halatta ba a ce an fasa ina ba da ban fahimta to wannan shine wakafi akan yi masallaci wakafi akan yi makaranta wakafi akan yi gidan marayu wakafi akan yi supermarket wakafi akan yi katon gida da ya kunshi rukunai a cikin sarin estate din na ce duk wakafi to amma galibi mu abinda muke wa wakafi a nan kasar masallaci daga nan sai aji na karatu to amma yawanci waɗansu abubuwa ba ma yau kafin sa yau akwai wanda suke rijiya akwai wanda suke rijiya to waɗannan kuma duk ana iya wakafin su sahabbai kuwa sun yi na gida sun yi na makaranta sun yi na kaza sun yi na hatta kayan fada qala ibn al-walid sulken fadan sa takubbanan sa yace ya ajiye su fi sabilillah in za a tafi yaki ya zo a dauka yan dawo ka zo ka ajiye bai zama naka ba yana nan kaga duk lokacin da aka je yaki da abin yana da lada zaman da abin yake na da lada akan yi daurarrun dawaki a ce a ajiye su su ma fi sabilillah a lokacin da abin da dokin ya ci da kashin da ya dafi tsarin da ya dun lada ne ga mai ci sun sun dauki abin da mai fadin to wanda ita ce saraka jariya sadaka mai gudana ko da kuke ji malamai su ce gina masallaci gina makaranta haka rijiya wannan misalai ne suke ambata amma dukkan wani dangin amfani da zai shafi ko jama'a gaba ɗaya ko waɗansu ke bantattu tunda mutum na da dama shi yanzu wanda ya gina masallaci zai ce sai yan gidan wani da yan gidan wani ya yi dan al'ummar musulmi wanda duk ya haka rijiya sai ce ya yi dan dan wani da yan gidan wani ya yi dan al'ummar musulmi to amma mutum gida fa gida zai iya cewa shi ya yi gida ƙato wanda mutum ashirin na iya zama a ciki gwagware mutum talatin hamsin na iya zama a ciki gwagware ya je ya ajiye shi kusa da jami'ar bayero duk ɗalibin da ya zo musulmi zai karanta kwas iri kaza to ya zauna a gidan tsawon shekarun zai yana karatu ba zai biya haya ko kawo ba in ya gama ya tattare kayansa wani kuma ya zo shi ma zai iri wannan kwas ɗin ya zauna sai iya cewa waɗanda su islamic studies zai iya cewa da yin islamic studies da yan arabic zai iya cewa a shi waɗanda suke karanta medicine ba kaɗai zai iya cewa wanda suke karanta kaza zai iya specify ne ya ce shi course iri kaza kuma ya halatta kuma na zai samu mai tarin yawa za ga wani ɗalibin idan ka ɗauke masa wannan ɗawainiyar zaman sai zauna ya karatu ko ba haka ba to amma idan mutum ya yi irin wannan yadda ake yi a kasashen da suka ci gaba sai idan ka ko a hannun gwamnati ko idan ka a hannun kungiyar da dama ta yi wa kanta rajista don irin wannan ayyukan. yanzu gidan na hannun kungiyar ba nata bane ba ita yar gadi ce mai kula da shi to kuma za su ce to yanzu ya za a yi wajen maintaining din gidan kyaure na iya karewa katanga na iya zubewa kwano na iya yacewa ya za a gyara sai zai iya cewa a lokacin rayuwa ta duk abin da ya lalace a kira wani yanzu zan gyara zai iya cewa to kuma ga wani gidan ta shi kuma na sa yan haya duk kuɗin da wancan gidan zai samu na haya a yi maintaining din wannan gidan da shi wancan din shi wannan a zauna wancan a yi ta yin haya don ya rike duka gidajen guda biyu to inda za a yi shekara ɗari jama'a na ciki suna shiga suna amfanuwa ko shekara dubu ɗaya yana ta samun lada sai ga ya mutu ba ya da rai amma aikinsa bai yanke ba to ga irin wannan mutane yawanci ba su fahimce shi ba ko sun fahimta ba sa sanyi duk abin da zaka saya na motoci da kayan hawa da gidaje da mutum zai gina da waye da morewa duk zai more ne kakas amma abin da ya irin wancan shine wanda zai taimake ka a lahirarka a duk lokacin da kake bukatar taimakonsa amma ba kowa ne zai iya sadaka jariya ba yanzu rowa rowa ta yi mana yawa matuƙa kwarai da gaske wani lokacin rowa wani lokacin kuma rashin fahimta ka iya yin sadaka ta gaba ɗaya ka ce kama mutum gida ya halatta ka iya yin sadaka irin wannan sadaka jariya amfanin kawai ka bayar amma asalin gidan baka bashi ba shikenan yana nan kuma ka sanar ka rubuta takarda ya fitar daga hannunka ya fitar ina nufin ya fitar daga cikin dukiyarka yanzu ya rage waye mai gudanarwa yanzu kamar nan masallacin wanda ya gina shi ya riga ya sadaka jariya ba yanzu za a yi wata rana ko da ba ya dare wani cikin ɗansa ko ya ɗansa ya zo ce a shi ya fasa masallaci shago za a yi ba zai yiwu ba haka wanda ya gina wancan masallacin haka wanda ya gina wancan haka wanda ya gina shine amfanin ma idan mutum ya yi tasbil dama shi sa malamai suka ce idan mutum ya gina mutum sai yi tasbil tasbil buɗe hanya zuwa a amfana da abin wanda ya yi masallaci a cikin kewayen gidansa ta yadda ba za ka iya shiga masallacin ba sai ka keta hurumin gidan wannan ya yi tasbil wannan bai tasbil ba shi dai ya keɓance wurin sallah ne a cikin gida amma bai yi shi fi ga kowa da kowa ba a ce kenan ya'ya na iya fasa cewa su wata rana shago a lallai ya bayar da shi don Allah kenan amma na cikin gida din nan kwan wanda idan mai gadi ta bai kaza ce na zuwa ka ce masallaci ta ba bude hutu ka wannan bai tasbil ba to wannan da yana da muhimmanci cikin ayyuka da mutane za su yi don su samu lada ban ji ba kula da shi me kula da ko eh ai shine na faɗi cewa ga yadda za a kula da shi ban faɗa ba ko masallaci ko makaranta sun na faɗa wancan ko sai na faɗi na wannan idan mutum ya yi masallaci to shi ma sai ya bude yadda za a kula da shi kila sai a tsira rayuwarsa duk abin da ake bukata in kwallon tarki ya mutu in fanka ta lalace in amplifier a yi masa magana wannan ko shakka babu yi wa masallacin sa gata amma gatan da ya fi wannan yadda ya gina masallacin sai kuma ya bude wa masallacin mai shago ya sai wa masallacin kanti a kasuwa ya gina masallacin wani supermarket ya bayar da haya ya ce dukkan abin da za a samu na gudanar da masallacin ne ko bayan rayuwarsa ya rubuta haka ɓallo-ɓallo a bi ƙa'idoji na tabbatar da hakan ta ƙarƙashin doka ta yadda bayan mutuwarsa wani maha'inci ba zai sarrafa abin ba ta hanyar da ya ga dama wato kaga anan gurin abin da ya cutar da mu a nan shi shine galibin waɗansu daga cikin malaman addini musamman yan bida'a su sai suka nuna mutane da sun za a gina su amma ba yadda za a gina addini ba yanzu idan wannan bayanin ya fito duk jama'a sun san shi dan mutane ba za su yi wa addini aiki ba amma sai ga wanci ko masallacin da aka gina ka gina malamin ka ne wa bitali in wani abu ne na gudanar da masallacin yana son shi za ka rika ba kai tsaye yana hidimar ba tare da ya wayar da kai kan cewa ga hanyar da za ka ba dan abin ka ya dore ko bayan ba kai ba shi malamin a ci gaba da samun lada har ga Allah wajibi ne kenan ga malamai da dalibai ilimi cewa mutane bayanin hakikatu waqf da irin ladar da ke cikin waqafi da yadda ya kamata a yi shi wakafi ya samu lada idan duk wanda je kasar saudiya a wannan yan shekarun na baya ko bana ko bara ko bara waccan zai ga irin yadda aka gina masallacin madina sai aka zagaye shi da gangaramin gangaramin hotel waɗansu daga hawa goma sha waɗansu hawa ashirin waɗansu kawa duk waɗanda suka gina wannan kabi suka yi kuɗin da wannan hotel ɗin zai samu ana ce da miskinai ne da shi fi sabilillah waɗansu miskinan a cikin ƙasar saudiya waɗansu a lebanon waɗansu a pakistan waɗansu a waɗansu wurare masu su suka je suka sai wuri mai tsada suka yi gini kayatacce hawa ashirin hawa nawa hotel na da ɗaki dubu da wani abu wanda idan aka ce an zo kwanakin azumi ko an zo kwanakin aikin haji ka kowane ɗaki ɗaya kila ana biyan riyal ɗari biyar ko riyal ɗari shida ko ɗari bakwai ko takwas kuɗin da za a samu ba kaɗan ne ba miliyoyi ne ba sai yawa amma duka shi mai shi baya buƙatar ko kwabo a zuba a asusun sayar da mutum babu wani hotel guda daya cikin wannan sababbin da aka yi na cikin masallacin maza Allah wanda ba wakafi bane duk auqaf duk auqaf ne masu shi suka kuma haka na makkan da aka yi galibin su auqaf ne yanzu ko da dalibai da suke karatu a jami'ar sun ta madina irin wanda suke zuwa da iyalinsu jami'a ba za ta iya ɗaukar nauyin su ba da na iyalinsu za ta ba su alawarsa sama ba za ta iya ba su gidaje ba yawanci waɗansu masu attajirai ne sai mutum ya zo kama gidan da ɗalibai suke zaune a madina da dogon gida mai hawa wajen tara hawa tara ba sauransu wani ne kawai ya kama ya ce duk ɗaliban ilimi su zauna su raka fi sabilillah kawai abinda za ka biya shi ne kuɗin wutar lantarki kudin wutar lantarki kuma da wutar lantarki kuma za a kawo maka amma komai yake gidan kai kana zaune ne fi sabilillahi idan wane ya tashi wane zai sake zama gyare gyaran za a wa gidan kuma za a zo a yi wane ya zauna kuma wane ya zauna ya yi shekara takwas tsakanin masters da phd ya tafi wani shi ma zai zauna ya karo ta shekara takwas gashi nan ko da yaushe da mutane to irin waɗannan ababen in ana yin su sai a samu saukin rayuwa a cikin al'umma wannan dai abin da ke rage rata da tazarar da ke tsakanin talakawa da masu kuɗi to idan wannan tazarar aka rage ta to sai ƙyashi da hasada da mugunta su ragu a tsakanin zukatan mutane amma in tazarar ta yi yawa kamar yadda nake ta faɗa a kwanan nan wani zai ci abinci sau bakwai a yini wani zai ci sau ɗaya tazarar ta yi yawa <laughs> zai ci abinci sau bakwai a yini bayan ya yi sallar asuba za a kawo masa shayi da ɗan gasashen kilishi bayan ya tashi karfe tara za a kawo masa breakfast din shi wajen breakfast din nan za a kawo abubuwa guda uku ko hudu ga shayi da bread wannan fi daban ne shi da man kansa yake shi talaka yana neman shayin da bread ko bread kadai da ruwa ba sau ba amma kai ka hada shayi da bread sannan kuma ga wainar kwai ga dankalin turawa ga cinyar kaza da wannan bai kashi karin ku balu sabe ga gasasshiyar ga soyayyar koda ga menene to kuma da rana kuma sai zo ci abinci kaga ya ci abinci har wajen su uku ko hudu sannan bayan la'asar kuma a dan dama masa wani kunu ko wani complex ko wani abu shi ma dan sannan kuma da dare ya zo ya ci abinci wani mutum ya ci abinci sau bakwai wani kuma ya ci sau daya kaga latar ta yawa mai ci sau bakwai tunan ya rage ya koma uku ciki sai ya dan babba waɗancan wanda yake ci sau ɗaya a tuntuɗa shi ya zama sau biyu sau uku wanda yake cin sau biyu a ƙarasa masa ya zama uku zato dai kowa ya ci sau uku bambancin ne. wannan idan ya kalli kaɓakinsa zai ga da nama a ciki mai yawa wanda baya lissafuwa wancan shi ma idan ya kalla zai ga akwai nama ko yanka ɗaya ko biyu ba dai ba akwai tsoka ɗaya yana haɗa ido da ita ita ce lomar ƙarshe yana cewa mutum yana haɗa ido sai da ita zai lomar ƙarshe a takaice dai shi ma ya ci to an rage rata to sai ga babu kallace kallacen juna da yawa juna hasada da yawa juna kyashi amma yanzu ko mota kake ciki ka lura ko kana cikin motar kanka ko kana ta haya kawai a ce danja ta tsayar da ku ko bakin gidan masala ko bakin ina ne kaga motoci sun jinjin za ka kowa irinsa a zari na babba tare ba ba mai rahama wallahi na daman ka ba rahama na hagun dinka ba rahama na mashin na mota kowa ransa a baci kai ka ce ba a gari ɗaya muke ba ba samaniya ɗaya ce ta mana ina wa ƙasa ɗaya ce take ɗauke da mu kowa a cikin kunci da damuwa da tashin hankali na rayuwar sace da Allah rufa ba da asiri a takaice dai muna fatan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ba su dukiya za su sake nazari dangane da muhimmancin auka wakafi na musulunci wannan shi ne babban gatan musulunci dukiyar wakafi shine babban gatan musulunci duk halifofin da sun raya musulunci sun yi jihadi saboda dukiyar wakafi sun yada ilimi saboda dukiyar wakafi kaga wani halifa ya za samu malami ya ce je ka wallafa mun littafin tafsiri mai bolam goma sha kaza zan baka kyautar kaza dan Allah bai za ka saba raya ilimi ba je ka wallafa mun littafin tafsiri ko littafin hadisi ko littafin aqida ko littafin lugal larabci mai kaza duk wanda ya kaza zan bashi kyautar kaza a'a zo ka zauna a masallaci tunda Allah baka ilimi an fahimta lallai kana da karatu kuma kana iya bayani jama'a su fahimta to karka je kowace kasuwa daga baitul malam musulunci za a sanya maka albashi a ringa biyan ka aikin ka tuka ga masallaci don wanda yake son karatu ya zo karatun ya tafi da shikenan nasa da dauki nauyin malami to shi yasa sai ilimi sai ya dukkan ilimin haka suka yi musu da ilimin addinin da ilimin da ya shafi zamanin da tura suka sace suka mai da shi da turanci suke mana babu da shi duk haka halifofin da suka yi masa suna kashewa ilimi kuɗi suna yawa ilimi hidima amma mu yanzu duk babu wani don haka dai ana yawa mamaci sadaka idan ya zanto alaka da ke tsakanin mamacin da mai yin sadakar haifayya ce akan yi wa mamaci addu'a wannan kuma ta shafi wa kowa da kowa babu sana'in nasi Allah mayyit babin da yake magana dangane da abin da mutane ke cewa game da mamaci lafazin as-sana'a abinda mamaci ke faɗa ta iya wa yabo ne ta iya yi wa kushe ne duk da cewa kalmar asana galibi ana fassara ta da mai yabo amma ba lalle bane mai zanto dan an faɗa asana ya zanto yabo ya iya zama yabo ya iya yawa kushe hadisi na 957 an Anas radiyallahu anhu qala marru bi janazatin fa asnau alaiha khaira wato sahabbai sun wuce wajen wata gawa sai jama'a suka ambace ta da alkhairi فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ce wajabat aljanna ta tabbata ga wannan gawar sun ma marhu bi ukhra sannan masu wucewa suka wuce da wata gawar fa asnau alaiha sharra sai mutane suka yabe ta da sharri ma'ana suka ambaci sharrin wannan mamacin kai wanda mai yin kaza mai yin kaza kenan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ce wuta ta ba. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه sai Umar dan Khattab ce ma wajabat me ma'anar wajabat mun ji can an wuce da mutum an yabe shi da alkhairi kace wajabat an wuce da wani an yabe an ambaci sharrin sa kace wajabat fa qala sai manzo Allah ce hada atnaytum alayhi khaira wannan kun ambaci alkhairi ta tare da shi fa wajabat lahu janna da haka aljanna ta wajaba kansa wa hada atnaytum alayhi sharran wannan kuwa kun ambaci sharri ta tare da shi fa wajabat lahu an-nar wuta ta zama ta tabbata akan shi antum shuhada'ullahi bil ardi ko ne shaidun Allah a ban kasa abinda wannan hadisi yake nunawa cewa tattaunawar mutane game da wani bayan mutuwarsa wata isara ce ta makomar wani idan mutane suka tattauna alherinsa wannan bishara ce ta cewa ana sa masa rai aljanna ne idan mutane suka tattauna sharrinsa wannan mummunar bishara ce cewa ana tsammanin dan wuta ne to sai dai wani irin mutane to a nan gurin mutanen da maganar su za ta zanto ta yi tasiri wajen yabo ko kushe su ne mutanen kirki suna da ilimin addini suna da tsoron Allah suna da adalai ne tunda annabi ya yi wani magana kan adalai sahabbai adalai ne bayan da za a su yabo wani da alheri bayan sun san sharri yake aikatawa ko da dangin su tunda sun ɗabi'antu da wasiyoyin nan guda goma da Allah ya yi cikin sutar an'am wanda kuma a cikinsu su Allah yake cewa wa idza qultum fa'dilu walau kana za ku ba in za ku faɗi gaskiya magana ku faɗi gaskiya adalci ko da wanda magana ta shafa dangin ku ne sannan babu yadda za a yi sahabbai su zagi mutum in sun san cewa wato mutumin kirki ne haka kawai suna masa hasara ba za su yi wannan ba kamar da ba za su kushe mutum ba da laifin da ba nashi ba to kuma ba sa yabansa da alherin da shi bai aikata ba to idan an samu mutane mutanen kirki masu irin wannan adalai wane ya mutu abinda suka sani na halayya na alheri suka faɗa wannan bishara ce wane ya mutu sharrinsa da suka sani suka faɗa wannan kuma bishara ce ta sharrin ke kun gane ke dan wadansu da suka ga wannan hadisin to sai su samu ɗan kore sai su rika faɗin dangin su alheri ko kuma kawai a ji a tare jahilai suna ta faɗin abin kirki mutum bayan ko ba mutumin kirki ne ba ko kuma a maroka yan tumasanci su yi ta faɗin kirkin mutum bayan ko ba kirkin gare shi ba Allah madaukakin sarki ba za a yi masa wannan ba wato ana gina abin ne kan cewa idan suwa suka yi wannan shaida idan adalai suka yi da Allah ce ya yi wallahi da amanu kunu qawwami lillahi shuhada bil qist a wata aya kunu da bil qist شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين كزنتو تهيو وزين عدلت كزنتو ما سي شهيدا دون الله بعد ونبا ولو على أنفسكم كوكم كذاكم وشهيدا أو الوالدين كوما هيفنكم والأقربين كوكما دنجي مكسنتا wannan shi ake kallo amma da ta tara maroka sai me za ku ce game da wani sai ai wani ai ba dama ne ba na yana musu kyauta taro yan goge da yan gurmi me za ku ce game da wane ki ai ba dama ne ai kaza kaza ai yayi mu dafa mana kaza yayi mana kaza yayi mana kaza to wannan dan yawa yan gurmi yawa yan goge yawa yan bori na ai mutum banza ne ba ni mutum da wannan ko wannan dan yan uwan sa sun ba da shaida wannan shaida ba da tasiri a wajen Allah ko a wajen mala'ikun Allah ana neman da mutanen kirki ne wato ina son mu fahimci hadisin a yadda yake kar mu je mu gurgur fahimta tunda annabi ya ba da sahabbai su zama su ne sikeli yace antum ullahi alal abu to sahabbai kuma su ne khairun nas to wanda za a yi da shi da su shine wanda akwai wannan khairiyyar tattare da shi duk wanda mutanen kirki suka shaida masa kirki to wannan bushara ce da rishi duk wanda mutanen kirki kuma suka ba da mummunan shaida a kansa to wannan sharri ne a kansa ina fata an fahimta kwarai da gaske ai tun da yana wani aikin sharri a cikin sirri wanda su mutane ba sani ba suka gina kan ta farko wannan ya nuna cewa yana da rinjayen alkhairin da ya goge wancan sharri Allah ce inal hasanatu yuzhibuna sayyi'at kuma wannan ya nuna tun da har suka yabe shi za su cigaba da masa addu'a ta gari wannan addu'a ta gari kuma na taimaka a gafarta masa na'am ba ilimin yin ne ko na hadisin baya to haka ne wato hadisin da yake magana akan idan mutum ya mutu ababai guda wato ayyukansa sun yanke sai ta kafa guda uku sadakatin jariya sadaka mai gudana ita ce muka ce mai wakafi Awo ilmin yin bi ko ilimi da za a amfana da shi wato karantarwa da mutum ya yi ta addini ko da bayan mutuwarsa duk wanda ya aiki da abin da ya karantar yana da lada kafa kila a shekara goma da suka wuce baya ka karantar da wani wani hadisi daya yanzu yana yana aiki da shi duk lokacin da ya aiki da shi kana da ladan to ballantana kuma kai shekara goma kana karantarwa kai ashirin kana karantarwa kai hamsin kana karantarwa adadin mutane nawa ne za su gidayu au ilimin yuntafa bi au waladin salihin ne da ubulu ko mutum ko mutum ya bar da nagari da zai masa addu'a to ita ma wannan addu'ar tana sa ya sami sauki a cikin kabarinsa to shi ne malamai suka ce waɗannan ababe guda uku sadakatun jariya ilmin obi wani da salihin yad'u su ne ababen da ko ka mutu manzo Allah ya tabbatar za ka ci gaba da samun lada aikin ka bai yanke ba in akwai ɗaya daga cikin waɗannan yana gudana to a cikin ukun wanne ne fi wanne ne fi cikin ukun sadakatun jariya ko ilmin tafa obi ko ladan salihin da lahu wanne ne fi ilimi to saboda ne madalla suka ce saboda shi ilimi inda ya fi dukiya yanzu a iya rayuwa a lokaci guda da wani gawurtaccen mai ilimi da yake bada ilimi bayan ruwarsa da wani gawurtaccen attajiri da yake raba kuɗi bayan ruwarsa amma a wannan zamanin da suka rayu sai ka samu yadda aka san malamin ya ninninka yadda aka san wannan attajirin ko ka ce adadin masu cin moriyar malamin sun ka adadin masu cin moriyar attajirin gane gowa gobe inda za su rayu a lokaci guda su yi shekaru guda wannan ya yi shekara goma yana kyauta wannan ya yi shekara goma yana bada ilimi karshe waɗanda suka ci moriyar mai ilimin nan sai sun ka yawan masu cin moriyar mai mai bada kuɗi ina fata an fahimta a sai nan bitalin ilimin yadda kaga wannan ɗaya daga cikin abin da ke zo da darajar ilimi shi mai kuɗi duk yadda ya shahara da kyauta sai ka samu waɗanda suka taɓa cin morar kyautar su su suka fi zama kaɗan cikin jama'a sama da waɗanda ba su ci ba duk yawan kyautar su kuwa amma idan mai ilimi ya bada ilimi sai ka samu wanda suka cin morar ilimin su sun ɗara waɗanda ba su ci ba ko alal kalli ka iya cewa adadin wanda suka ci moriyar ilimin su sun nandanka wanda suka ci moriyar dukiyar mai dukiya ba su yi ba dan mai ilimi zai iya kafa kudin ce to ya akwai mai tambaya A yi yi a yi awa daya yi awa biyu shi da kudin ya zo zauna ya je kudin ce ya akwai akwai mai son kudi <laughs> ya son kudin da shi ba ji ai wani zai dai tambaya daya ya tashi dukkan kudin ah, shi wanda ya tambaye ka taimama wancan ya tambaye ka wankan jaraba wancan alwala wancan riba wancan kaza wancan kaza ai tai malamin yayi tai duk ba zai gajiya ba to shi ma zo zauna mana kan kujera ce to duk mai fata waye idan ya so ne daga ce ni da ina bukatar miliyan da ke to gata ya daga dubu da ce gata ana nan wani daga ce miliyan goma nake bukata ne <laughs> to kaga daga lokacin nan fatawar da ya dole daga guda uku ne dole za a tashi ce to da Allah dai a hakuri kuma dai yanzu kun gaba lokaci a tsara sarar gaba idan ya so sai an yi shekara ba sake zuwa ba na an an ta gayyara shi kenan an riga ta wannan ke nuna albarkar ilimi eh ba ne ba gaskiya ne wani zai iya tasowa da yin labarin malami ya taso daga wani gari ya zo gai shi ya zo na ya karu da shi tsawon lokaci ya tafi ba lalle bane dan mutum ya labarin da kuɗi kuma taso dan ya zo kawai annan sai koma ga nasu ilimin da ya tsara wannan a duk lokacin da aka ce ilimi a cikin alkur'ani aka yi shiru to ana magana akan ilimin shari'a ilimin Allah ya ce annabi ya ce dukkan ilimin da ba wannan ba to yana shiga sahu na biyu ne ko na uku cikin ilimi amma ilimin da kai tsaye zai bambancewa mutum tsakanin halal da haram tsakanin tauhidi da kishiyarsa wato shirka tsakanin bid'a da sunna to wannan ilimin shi ake magana kuma shi din zai samu wannan tasirin ne in mutum da ya samu wannan ilimin kuma ya aiwatar da shi ta hanyar daidai dan kuma idan har ya aiwatar da shi ba ta hanyar daidai ba kaga zai zama to kuma yadda can wuri idan ya amfani da shi ta daidai ladan yana da yawa to kuma in ya rikitar da shi ba ta daidai ko kuma zurwan kuma su mana da yawa ma'ana mutum ya yi ilimi sai ya dora mutane kan sunna ya dora su kan daidai ya dora su kan tauhidi kaga yana da ladan sai mutum ya yi ilimi sai ya dora mutane kan bid'a da canfa-canfa da shirme kaga zurfin yana da yawa Allah ka dora maka daidai hadisin da zamu tsaya akan sa hadisi na 958 an abil aswad qal qadimtu al madinata فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد rawahu al abul aswad yace na zo madina shine ma'anar qadimtul madina fa jalastu ila umar ibn al-khattab sai na zauna a kusa da umar dan khattab a majalisinsa ko a fadarsa fa marrat bihim janaza sai wata gawa ta zo ta shuɗe ta wajen ma'ana ana ɗauke da ita dan gawa da kanta ai bata shuɗewa amma an jingina shuɗewa zuwa gare ta ma'ana an wuce da ita fa usniya ala sahibiha khaira sai aka ambaci ma'abucin wannan gawa da alheri faqala umar sai umar yace wajabat thumma marra bi ukhra aka sake wucewa da gawa ta biyu fa usniya ala sahibiha khaira aka ambace wannan gawa da alheri faqala umar umar yace wajabat lalle wajabat thumma marra bi salisa aka wuce da gawa ta uku fa usniya ala sahibiha sharra sai aka ambaci sharri game da mai gawar faqala umar sai umar yace wajabat wajabat dai kuma dai qala abul aswad abul yace fa qultu sai nace wa ma wajabat ya amiral mu'minin mecece ta wajaba mecece ta sauka mecece ta tabbata da kace ta tabbata ko ta wajaba ko ta sauka fa sai umar dan khattab qala umar dan sallallahu alaihi wa sallam na faɗa ne irin yadda naji annabi ya faɗa ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khair dukkan wani musulmi da mutum hudu za su shaida alkhairi ta tare da shi a adkhalahu Allahu janna Allah zai shigar da shi aljanna fa qulna sai muka ce wa salasa uku fa ya manzan Allah kala wa salasa manzan Allah ce haka duk wanda mutum uku ma suka bada shaida a kansa fa qulna wa sunan muka ce to bi fa kala sai manzan Allah ce wa sunan haka duk wanda mutum biyu suka bada shaida alkhairi a kansa summa lam nas'alhu an al-wahid to mu kuma mu tambaye shi ba ya mai mutum ɗaya fa shi kuma bai ce mana komai ba <laughs> ba za mu ita to har yanzu wannan hadisi irin abin da muka faɗa a can shi za ka faɗa a nan su wannan masu shaida su zama mai adalai ku lura ma shi ya sa ya ce ayyuma musulmin shahida duk musulman da shahida lahu arba'a mutum hudu suka ba da shaida ita ko shaida ana hannun shaida ana karɓar shaida a hannun adalai ko a hannun fasiki mahadalla sai a hannun adali ake karɓar shaida ba a karɓar shaida a hannun fasiki sannan a shahada shaida tana ginuwa ne akan me akan ilimi idan ka san mutumin ka ba da shaida kaga ita ce shaida amma wanda baka san shi ba ka ba da shaida ya zama ƙarya kenan kai obitali wannan ba za a karɓa ba da haka lafazin shahada kansa da aka yi amfani da shi na nuna akwai sanayya tsakanin mamacin da kai ba da shaida sannan kuma na nuna cewa kai mai ba da shaidar adali ne ta yadda ba za ka yi ƙarya ba za ka faɗa abin da ke shine gaskiya to a lokacin da abin da ka faɗa to ya zama kenan shine abin da za a yi izina da shi dan kyautata wa mutum zato ko kuma dan munana masa zato gurgurdan irin shaidar da ka bayar ta sharri ko ta alkhairi to sai mu taƙaita a nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuma Allah Allah ya shafe mana wai gaske ne dukkan wani abu na alheri idan aka fara shi ranar laraba lalle ana son aka fara shi ne ranar laraba hakan sunna ne a iyakacin sani na babu wata sunna da ta nuna cewa duk wani abin alheri sai ka fara shi ranar laraba ba a yanke maka wata rana ta fara wani aikin alheri ba akwai da wani hadisi wanda ba wai hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ba cikin ta'alimin ta'alim wanda ake cewa ma min amrin budi'a yawmal arbi'a illa wa tamma to amma ba hadisin annabi bane ba da haka kana da dama ka fara ko laraba ko alhamis ko juma'a na taba ji a karatunka ka ce annabi yana buɗe addu'arsa ta dare idan ya idar da tahajjud da cewa Allahumma rabbi jibril wa mika'il don Allah malam fara samin na farko dai kuskure ka ji ni ban ce maka ba idan ya kare yana karanta wannan idan ya yi kafara a matsayin du'awar istifta addu'ar bude sallah amma ba wai idan ya kare ta hajji sa ba idan ka fahimci wannan ba kai kuskure ni ba haka na faɗa ba Abin da na faɗa annabi na yin amfani da wannan idan ya tashi kiyamun laifi bayan ya yi kabbara zai karanta wannan a matsayin addu'ar bude sallah bayan ya gama ta kuma ya isti'aza ya basmala sannan ya fara karatu fatiha sannan ya sura ita ce Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wa shahada anta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim me hukunci mutumin da yana da alwala kuma sai yawa yaro ko yarinya tsarki wato yana so ya ce hakan yana warware alwala hakan baya warware alwala dandan kana da alwala sai kuma ka taba najasa wannan bai warware alwala ka ba ko ka taka najasa ko ka fada cikin kwata kai ko shadda mutum ya fada alwala saboda bata warware ba sai in shi yayi abin da yake warware alwala abin da ke warware alwala kuma shine abin da zai fito daga jikinsa shi ba abin da ya taba shi ba da haka yi wa yaro ko yarinya sarki ba ya warware yaro sa alwala wanda ya ce wani ne ya gina masallaci lokacin yana da arziki sai kare arziki kuma ta same shi daga baya sai cewa mutanen unguwarsu su sayi masallacin shi zai sayar musu ya yi laifi ya yi laifi babban laifi ba shi masallaci an gina shi ba a fasa sai dai in dama ka bayar da na faɗa kai kayi shi ne da nufin wani ɗan wurin sallah a gidanka amma ba kai wa al'umma ba yanzu kowane ɗaya daga cikin mu yana da gida ai yana da wani wuri da ya saba keɓancewa a cikin gidan yana sallaci da iyalinsa to kaga wannan wani musalla ne kyau amma ba masallaci ba don abin da ka buɗe kofar sa waje ga jama'a su zo su shiga su fita a matsayin masallaci to wannan ya zama hukafi ba shi halatta ka sayar ba shi halatta a ci gadonsa ba shi halatta ka yi kyautarsa ka ce ka ba wani kyauta dai idan ka ce ka ba wani kyauta shi kuma na iya fasa masallaci da shi ya ce to shi tun da kyauta ka ba shi ya mai da shi shago ko zai rushe ya mazama fili ya sayar da filin wajen ko ya gina gida to duk baka yi wannan ba a yin kyautar wakafi ba a fasawa ba a cin gadonsa da haka ya kamata su yi masa fada su yi masa nasiha cewa wannan ba daidai bane ba abin da yi mai hukunci idan ma'aikacin gwamnati ya karkurance a banki ya gina gida ya sai abin hawa tun da ita gwamnati ta kasa idan akwai riba bai halatta ba dole can da yake akwai riba a cikinsa ba shi halatta mutum ya karba idan kai hakuri sai ga Allah ya kawo wani sababin da zaka iya samun gida da zaka zauna a ciki kuma kullum idan kana son ka kaiwa Allah godiya ka kalli rayuwar wanda ka fi ba wanda suka fi ka ba wato a harkar da ta shafi duniya so ake mu daga kallon wanda muka fi a harkar da ta shafi lahira ce ya kamata mu daga kallon wanda ya fi mu dan a harkar da ta shafi addini idan kaga wanda ya fi ka sallah ya fi ka kiyamul lail kana kishi da shi kai ma sai ka riga kokarin mai yi ya fi ka karatun qur'ani ya fi ka zikiri ya fi ka yawaita salatin annabi kai ma sai ka kana kokarin yi to amma fuskar duniya kuwa kar ka kalli wanda ya fi ka mota ya fi ka gida ya fi ka jari sai ka kalli kai wanda ka fi don kullum in kana kallon wanda ya fi ka harkar duniya to kai kana rena abin da Allah ya baka ne ba ka wa Allah godiya shi ke sa ka ji mutum saboda jahilci na cewa mu dai duniya waɗansu muka rako ƙarya kake ba wanda ka rako kai ka kai ma ka tafiyar ta kawo ka kai ma ba wani wanda yake wani rakiya a duniya kowa ta tashi ta kawo shi to amma wai dan kawai mutum ya rasa wani abu na duniya sai ce wai wai wai shi rakiya ya zo suwa ya rako waɗanda suke da mota shi baya da mota suke da gida shi baya da gida to wannan ko shakka babu kuskure ne mai girma idan kana ganin baka da gida baka da abin hawa sai ana haya kake to zaka lura wani bayan haya ko wani na zaune a gidan hayar amma baya da hannu daya baya da kafa daya ko baya da idanu duka biyu kuma shi ma bawa ne halitta ne da Allah yadda kake jin kai ma halitta ne kila ma ya fi ka kusa da Allah ta fuskar ibada amma idan muka ce duk wanda baya da gida kuma gwamnati ta ki ta bashi gida ya halatta karba a banki to ka ka bude fatawa mai barna da yawan gaske mutane ne wanda ba su da gida su suka fi yawa sama da masu saboda haka a nan gurin kenan kaga zaka sai mutane cikin wani halin kaka da kai abin da yasa nake ce maka wanda ba su da gida su suka fi yawa ai zaka samu galibi mutanen da suke zaune a cikin gidaje ba mallakar su bane mallakar sai da gida goma gida ɗari na mutum ɗaya to kaga duk mutum ɗari da suke zaune a gidan wannan su ba nasu bane ba mai guda ɗari ɗin mutum ɗaya ne a sai waɗanda ba su da gida a koyaushe su suka yi mai su suka fi yawa to idan fatawa ko zaka bayar zaka ba ta kai ta ce ga wani mutum shi kadai zaka ba ne ga wamiya to sai ka ce dukkan wanda baya da gida ya halatta je banki ya karbi bashi ko da ruwa a ciki duk wanda baya da abin hawa ya halatta je banki ya karbi bashi ko da ruwa a ciki to da ka jefa mutane gaba ɗaya cikin riba gaba ɗaya rayuwa za ta zama riba kuma sai ya zanto gaba ɗayan mutane da gidajensu da abubuwan su duk ya zama bashi shi ko bashi matsala ne a rayuwar dan adam matsala ce babba shi ya yasa manzon Allah da ya samu kansa a cikin halin da yana buƙatar bashi sai ƙi yin bashi kai tsaye sai ya shi ne sai ya ba sulkensa na yaƙi a bashi sa'i sittin na abinci idan ya samu ya biya ya karɓo sulkensa to kaga wannan ya fi tsafta sama da bashi tunda shi da kansa maza Allah ya faɗa cewa idan mutum ya mutu kuma ana bin sa bashi to zuciyarsa tana rataye har sai an biya masa ransa kai na rataye ma'ana ni'imomi da aka yi tanadi wa mutum don yana da aika na gari ya cancanta ya same su a rayuwar barzahu a rayuwar kabari wannan ni'imomin ba zai ɗanɗane su bai da daɗin su sai bayan an gama biya masa ba shi. to ɗoriya akan wannan sai zanto bashin da ruwa kuma a ce an rika bashi ma wanda ba ruwa ya yake kullanta na kuma zanto bashi da ruwa a ciki abu ba mai sauki ne ba to shi yasa malamai suke cewa annabi sallallahu ya san da wannan da ya samu kansa a cikin bukatuwa yana da damar da warware masalolinsa ko dai je karɓi bashi kai tsaye sahabbai sai su hana shi ba za su hana shi ko ya nemi a bashi kyauta to kuma ya yi roƙo kenan annabi ko baya roƙo ya fi karɓi roƙo kuma shi baya cin sarka to sai ya yi abin da zai zanto ba bashi ba ne kai tsaye don in mutum ya ce idan bai huda ya ce da shi ai ina da sa'i sittin aure ka sai ma sarki na na wajen ka ila yan an kimanta saken ya fi kudin sa'i sittin sai zanto annabi da yake bi ba shi yake bi ba sallallahu alaihi wasallam to wannan ya fi tsafta sama da mutum ya karɓi bashi bashi tsala ne sai fa in ya zama dole to amma yau mutane ba su mai da shi komai ba wani ne ma yake ma a bashi bashi shi zai cinye ba komai to kuma abin da ya kawo wannan illar wallahi tallahi dariƙa ce dariƙa ce ta kawo wannan abin da suka gani mutane ka ɗauka cewa ka ci kuɗin kowa ba saboda an riga an baka wata karantarwa ga wani salati da zaka yi ka samu lada kaza ga wata nafila da ka yi ka samu lada kaza ko ka samu ladan annaba arba'in kuki da bidoyi su suka yi sharri a cikin jama'a mutanen dai da suke da salatin da za a ba mutum a ce dole in an baka shi sai kana yin zunubi saboda in ba ka yin zunubi ya nemi zunubin da zai ce rasa to zai cinye ayyukan ladanka a ah, to ba sai kiyin sa ba sai shi maka bai sa sai kai shi ga kai zunubi da wanda ya dara dauki kan zai kawo masa ne to to idan kai shi wannan salatin ba sai ka je ka nemo masa zunubin da zai ci to ka kyale shi mana yanzu ni da ba da dauki sai a ce suna nemo masa dawar da zai ci to ka yi shi ba lantana ya jawo maka sai ka je yi zunubi to kaga wannan karantarwa ba ta shiga cikin zukatan mutane shi yasa sai cin kuɗi ya zama ba komai ka cinye bashi ka zalunci mutane ka yi wannan zalunci a aikin gwamnati ka yi wannan zalunci a harkar kasuwa ka yi wancan ha'inci ka yi rashin mutunci ka cinye dukiyar maraya duk za a biya a taskar wani mutunci kadai kaga wannan jahiltar Allah ne bid'o'i din nan ba karamin sharri bane ba bid'o'i ba karamin sharri bane ba to amma idan mutum ya rayu akan sunna sai yanzu nan wurin annabi na da dama ce ai dukiyar bai hudu ce kawo idan ya kawo ya ce na ci ne amma bai yi ba sallallahu alaihi dukiyar ya hude fa a ya fi kowa kin Allah bai hude la na ashaddan nasi adawatan lil na amanu al yahud wal a ashraku haka haka annabi bai ya karbu dukiyar sa to kai sai ka zo ka samu dukiyar musulmi ka ci kuma ka ci banza dukiyar bai hude ma ya an ci haramun ce na kai ka ci ta musulmi kuma ka ce ka ci banza shikenan zaka yi wani salati ɗaya dan kan kare komai da komai ko wani zai ba salati ɗaya ko shikenan ko kiyamul lail dai shikenan ya riga ya wuce to wanda masu ke faɗa haka sun jahilci Allah ne hakikanin jahilcin Allah idan mutum ya san Allah da adalcin Allah to babu yadda za a yi wa Allah irin wannan zata don wannan fa abin idan ka cewa Allah shikenan inda suka za zai ce shikenan ma'ana ka nuna Allah kamar azalimi ne fa Allah kuma cikakken adali ne subhanahu ta'ala baya zalunce inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusuhum yuzlimun Allah gane da da haka ni dai ba zan iya ba da fatawar cewa saboda larurar mutum baya da gida ko baya da mota to wannan yana nuna ya halatta ya je karɓi na banki ba don ko na banki ne bace karara idan mutum ya haƙura sai ga Allah ya wadatar da shi ta hanyar da baya tsammani duk kuma wanda ya tsoron Allah Allah zai samu san fita wannan yattaki Allah ya ji Allah mun makarza wa rizquhu min haythu la yahtasib alaikum tabbata a sunna kamun kafin sallar gawa ya tabbata annabi na karanta sura ne baya karanta sura annabi yana karanta fatiha ne kadai daga fatiha baya karanta wata sura ta daban ina jin mun yi wannan a baya wajen karatu na yake karantawa a sallar gawa